sadaka haka duk wata murya da kuka ji mutum ya je ya jingina jikin katanga ya ce wai university ne ta izala karya yake yi mu ba ma tsarin karya to mu namun nan in sha Allah sai sun dangana dan a cikin tsarinmu ba karya amma wanda suka mayar da za su wa duniya karya da sunan izala to su da Allah kuma ba za su ci nasarar duniya da lahira ba sai in sun tuba don Allah baya son makaryaci Allah baya son mayaudari ba yanda za ka yi ka ce ka yi sakandare ba ka da almajirin firamare ba yanda za ka yi ka girka wato university ba ka da nce ba ka da kwalejojin da za ka cika university ba hanyar to mara da'a ba zai iya karatu ba wanda yake zagin malamunsa. shi karatu daban shi daban أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a gurguje wa wannan wata saƙo ne nake so in aikata zuwa ga wato ainihin shi kan shi abdul jabbar nasur kabara gafarta masa da kuma 'yan kan zagensa wato 'yan kan zagensa wato ɗalibansa kenan idan 'yan uwa sun lura 'yan kwanakan nan malam ashek musa yusuf asar sunna ya gabatar da karatattuka kan shi wannan kartagin abdun abdul jabbarun eh abdul abdul wanda yake jabbarun ba abdul jabbar ba abdul jabbarun eh mala ya gabatar da karatuttuka kan abubuwa wanda suka taso na batar da mutane da wannan mutum yake yi baki daya to mun san dama akwai karnukan da za a turo su yi haihushi wanda kowane bangare a muna daidai da su ta ikon Allah a kuma kowace bangare suka zo da hayaniya to mu su sani ba hayaniya muka koya ba ilimi muka koya kuma kamar yadda su suka raɗa ma kansu raunin malamai suke so su bayyana a matsayin malamai dole a dolan dole a yadda su malamai ne da ɗauko katon rawani katon arkebba su bayyana da sifan malinta wannan su ta shafa amma mu ba ta shafe mu ba domin mun ga dama za mu iya fitowa da kot mu fito da riga da wando jamfa mu fito mai wa'azi almuhimmi abinda za ka saurara daga gare mu da kuma abinda za mu dora ka a kai da shirya so saboda haka a wasu 'yan tsirarin yara wanda ko magana ba su iya ba bare su tattauna matsala ta ilimi sun fito suna haushi wanda ina ga idan haushi ne kalan wannan ina ga mun kara da waɗanda suka fi su haushi kuma dole suka koma suka shiru kuma ba su da abin cewa dama tsara musu ake abin da za su zo su faɗa in ya ƙare sai su koma su yi muku su shiru a to mu ɗaliban suna ba irin waɗannan ba ne kuma abin mamaki za ga suna da'awar malinta shi wanda yaro da ya fito mara kunya da ya zo yana ma'asar suna raddi da sunan ya zo a zauna da shi na farko bai ma kai in kama sunan shi bare ma ya ji wani abu ko tunanin shi wanne na farko kenan sannan na biyu bai kai matsayin mu ko ire-irenmu mu zauna da shi ba matsayinmu na wayanda suke ɗalibai bai kai matsayin mu zauna da shi ba bare malam asadu sunna ya samu lokacin zama da shi saboda haka tanka irin wa'innan tan yaran wanda aka je aka ɗebo su kansa malamin nasu bai iya kwatan kansa kan abin da ake tuhuman shi kai ba bare kuma wani ya zo ya kwace shi mutumin da bai iya kwatan kansa ba ina wani zai iya zuwa ya kwace shi wanda yake na ƙasa da shi kaga ya zama da da'ufar talib wal Da da'ufar talib wa matlub da haka yana daga cikin abin da nake so aika ba na son bidiyon ne ya tsaye a takaice shine ai matsala ce mai sauki idan na lura ba matsala ce ta haya ne, ko ka ce dole a zo a zauna ba a'a matsala ce mai sauki wanda in kun masu kun ji abin ya dame ku amma zama dai kamar wannan bamu da lokacin wannan zaman saboda ba ku kai ba tukunna akwai bukatan tukunna a turo inda suke sama ko shi kartagin da kansa ya fito ya ansa abin da aka yi masa ta tahaddi aka in ya isa domin abin da ta matsala ce ta ilimi ba matsala ce ta zagi ba saboda ita zagi kowa ya san bata da makaranta ilimi shi ke da makaranta da haka zagi wannan tana bakin 'yan tasha ne wanda suke da sifa ta ilimi ba sa zagi saboda haka irin wa'idan maganganu da suka fito suna yi wannan sako ce musamman mu da muke karkashin wannan da'awa ta mu'assasatu ashabatul kiram da muke kokari duk abin da ya zamanto malam zai yi na abin da ya shafi shiryar da mutane da kokarin rusa bida'a dukkan karan da ya taso in Allah da ba za mu bari ya yi tasiri ba za mu wato ainihin kakkaɓe shi kowaye sannan matsala ce wacce take mai sauƙi hayaniyarku ba ita ce almuhim ba abin da yake muhim shine kalubalanta yi akan abin da ya shafi malamin ku da shi ya kasa fitowa domin matsoraci ne kura ne ga tsoro gaban tsoro ko da yake yana ba mu wasu tsoro na amma kwata kwata mu ba ba mu tsoro a matsala ce mai sauƙi. abin da ake magana a kai, misali Tun da shi malamin ya kasa fitowa ya kare abin da kuke ake tuhuman a kai ko sai ku fito ku kare matsala ce yanzu misali kaman jafaru siddiq da aka yi magana aka yi cewa ya ce babu hadisansa a bukhari sai aka ce bukhari ya ruwaito hadisansa a cikin al'adabul mufrad khalas sai ka zo ka ɗauko ka ce gashi babu an faɗa an ce babu sai ka ce gashi akwai sannan in haka ne ina wanne ne matsala ai imam muslim Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahma ai ɗalibin imam bukhari ne shin shi bai ruwaito ba sama da waje goma sha akwai wannan ko babu wannan yana daga ciki sannan idan kuka duba kamar umar bin sa'ad wanda ake maganan ya ce mun ce babu hadisansa cikin bukhari shi kuma ya ce akwai to sai ku taimaka ko a matsayinsa na ɗalibansa sai ku ce ku kawo sai ku ce ga shi ba hayaniya za ku ta yi ba ba ta magana a zo a zauna mu ba tsaron ku bane hatta a shekaru ma bare kuma a zo babin karatu hayaniya ce kuma ba iya ba ko in kun iya hayaniya ku je ku ta yi ku ta zagi har ma wacce cikin sai na faɗi cewa wai al'asar da sunna yayi zagi har wani zai fatti ya buɗe magana ya ce ana zagi bayan malamin naku akan zagi ya gina dailan wani haran yana karatu zai wuya a tashi bai dura a shari'a ba kuma wai malami kenan mai shirye da mutane sai ku ce ku ce to an ce babu mun ce babu sai ku kawo shikenan kaga magana ya zo karshe rikici ya zo karshe kudi al'amuran ladhi fihi tastaftiyan da kuma an yi magana akan abubakar bin salmi al'umari ya ce majuhuli ne wanda mala ya kawo littafi wajen guda goma akan cewa ba majahuli ba ne sai ya zo ya ce ƙarya ne sai ku zo ku fito da abin tun da shi ya kasa kawa tun da ku kuna ƙoƙari ku kwace shi ne sai ku fito da abin ku ce gashi abu ne wanda yake mai sauki abu ne wanda yake ba abin da za ta da hankali ba a abu ne na ilimi sannan malamin nan naku yana cewa yana ƙoƙari ne ya jagoto mutane kan cewa a cikin bukari akwai abubuwa na zagin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda iyazu billah a wannan ƙarya ne sannan ya ce abinda ko da ke sauti kala-kala ya fita ya ce shi abin da yake cikin bukhari littafan sunna shine damuwarsa ba abin da ke cikin littafan wato ainihin shi'a ba wannan duka yana daga ciki a nan za mu tsaya insha Allah ta'ala amma dai a takaice takaitawa wannan abin da ake magana idan har ana magana wato ainihin suka ne na alibaita ko akwai abin da shi abdul jabbar din ya taba faɗa akan abin da ya shafi cewa a inda aliyu zai dawo ya ce masa sayyidina abubakar ba mutumin kirki ba ne zai ɗauki abubakar sayyidina abubakar a matsayin ba mutumin kirki ba ne to in dai haka ne <clears throat> to sai mu zo mu duba shin irin wa'innan cin mutunci da ake magana akai da ya ce ba ruwan shi da abin da ke cikin littafin shi a littafin sunna ne muna so ku ba mu ansa me dalilin da ya sa kuka ce ya ce babu da babu ba abin da ya dame shi abin eh, da ya zo a cikin littafan shi abin da ya zo cikin littafan sunna shine damuwarsa ko gaya mana an san me dalilin da ya sa ya faɗa haka sannan haka ne akwai hadisin da aka ruwaito cikin littafan shi'a wanda wannan littafi kun ganci a shi'atu wal ahlul ne duk da mutane za su iya inkaranta amma gashi nan sun ruwaito wajen cin mutunci sai na Ali taba kawowa a cikin wani bidiyo cewa sun ruwaito lokacin da Aliyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya ba ma Aliyu radiyallahu anhu auren na da fazima aka ce aka dinga gulma a garin madina aka dinga cewa gashi nan cikin littafan shi wanda da cikin littafan sunna aka ruwaito shi duk duniya za a yi ca a kanmu za a ce mun zagi sayyidina ali an yi kaza amma babu zagin da ya kai irin wannan zagin da suka masa a cikin su ga abin da suka faɗa kan sayyidina ali me yasa ba ku ɗauko irin wannan kun wato ainihi ma jama'a bayani ba domin gashi aka ce lokacin lamma arada rasulullahi an an yi yuzawwija fatimata min aliyin asarra ilaiha lokacin da aliyu annabi sallallahu alaihi zai aurar da nana fadima sai da yi sirranta auren ya ɓoye magana aka zo aka dinga surutu wanda babu lokacin ka larabcin aka ce aliyu mai katon ciki ne talaka ne matsiyaci ne a cikin littafin nan na shi a jalawar oyun sai kawo majalisi ya kawo shi a cikin juzu'i na ɗaya shafi na ɗari da sittin da tara suka ce aliyu mai katon ciki ne mai katon wato ido ne sannan ko mutum ne mai yawan hayagaga yana bude baki kaman wawa haka